Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamar sake saduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau za mu sake wayar jihar Jigawa kan batun gonaki da filayen wasu al'ummomin yankunan ƙananan hukumomin gagarawa da garki da kuma taura kimanin kadada dubu ashirin da uku da gwamnati ta karɓa ta baiwa wani kamfanin ƙasar sin mallakar wani hamshaƙi ɗan kasuwa mai suna mustili ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi lahashin gumel. Tun wajen ƙarshen shekarar 2011 tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa ta kulle yarjejeniya da kamfanin Mastali a wani mataki na ragewa jihar dogaro da kuɗaɗen da take samu daga gwamnatin tarayya. A tattaunawa da wannan fili da wasu daga cikin jami'an tsohuwar gwamnati a can baya. Cikin yarjejeniyar babu batun karɓewa mutane filayensu balle ma a kai ga batun diya. Sai gashi an karɓewa dubban mutane gonaki da filaye da ma gidaje. kimanin kadada dubu ashirin da uku tare da yunkurin biyan wasu daga ciki diyyar da ba za ta iya samar musu da wani sabon wajen noma ba. kamar yadda a baya wannan fili ya kawo bayanan kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya wanda da taimakon Allah ko ta dakatar da duk wasu ayyuka kan gonakin har sai an saurari ƙarar da mutanen suka shigar daga bisani ɓangarorin lauyoyin gwamnati da na kamfanin mustali suka nemi a sulhunta a wajen kotu. Lamarin da alkali ya amince, amma yanzu sai gashi daga baya lauyoyin al'ummomin sun bayyana cewa an gaza cimma sulhu. Kamar yadda za ku ji daga bakin Dr. Nasiru Adamu Aliyu. a baya kamar da na faɗa maka su waɗanda aka ƙara shi kamfani na mr lee sun nemi da muga yadda za mu iya zama mai sulhu wanda kuma gaba ɗaya mun je gaban kotu kuma mun tabbatar kotu eh haka ne sun nemi sulhu kuma mu ma um, domin uh, sulhu abu ne wanda yake da kyau a gani su aka ce kotu ta ba mu dama mu je mu zaman sulhu to mun je an zauna an tattauna kuma kowa daga cikin mu ya ce zai koma ya sanar da wanda yake wakilta to mun gaya wa mutanenmu abin da aka yi kuma su ma sun yi to amma dama kamar dan ba aka sa to daga karshe dai ku zanzance sulhu ya gagara bisa haka sai muka koma kotu ba na ƙarshe wannan da muka yi muka ga kotu ya sulhu ba a dace ba saboda haka a ba mu dama mu ci gaba sauraron kara to kenan za a iya cewa yunkurin sulhu ya kare kenan ne eh, gaskiya kama a yanzu za mu iya cewa haka duk kuma dai muna sauraron su sun ce za su sake wayar mu to amma tun da yake kaga an an dau tsawon lokaci kotu ta bada lokaci kuma kotu tana ganin kaman ya kamata a yi abin da za a yi in za a yi sulhu a yi sulhu ba za a yi sulhu ba a zo a ci gaba da sauraron kara saboda haka kuma gaskiya kotu ta bamu maki da yawa an je sau da yawa tana daga cewa a je a ci gaba da ganin sulhu to saboda haka a yanzu dai abin da muka ga a kotu cewa to tun da ke sulhu kaman ya faskara a bamu dama mu a sauraron kara yanzu kotu ta amince da wannan an um, misali za a iya cewa rahoto da kuka kai mata kuma za a ci gaba da sauraron kara ne ko kuwa eh, eh kotu amince ta ce to shikenan ta ba mu bi ga wata na wannan watan mai zuwa to kaga watan uh, tara kenan za a koma gabanta don a fara uh, sauraron kara ko da yake a wannan rana alkali ya yi jawo hankalin mu gaba ɗaya cewa akwai wani wato wata kamar Eh, gaba ta shari'a da ya kamata an tabbatar an daidaita ta kuma a wannan rana na biyu ga watan na fata za mu daidaita ta daga nan kuma sai a fara sauraron shaidu. To yanzu tun da batun sulhu ya lalace, amma sai dai a makon da ya gabata ne aka ji mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abbakar yana amsa tambaya kan wannan tsari na kamfanin Mustali inda ya ce an zauna da dukkan masu gonakin kuma an biya su diya. To amma wasu daga cikin al'ummomin ba su tuna lokacin da aka yi hakan ba. Sunana Muhammadu Rabiu, amma ana man lakabi da Mala Rabiu garin Ciroma. Shi wannan gari na Ciroma ina yake? Yana karamar hukumar gagarawa. Ni ina daga cikin 'yan kwamati na farko da aka ɗauka a maganar noman raken wannan. Mu ne mutanen da muka fara fitowa ba masu. ni na ji da kunne a gidan rediyon bbc karfe takwas da rabi na dare alhaji malam muhammadu badar abubakar talamis mai girma gwamnan jihar jigawa yana magana a kan cewa an zauna da kowanne mai gona na yankin wannan da aka yi ake so a yi na noman rake din amma ni ina gurin ni ban sani ba da kuma gonaki gonakina amma ban san an yi zaman ba ban sani ba kuma ko da wa'yansu suka zauna ni ba da ni ba kuma ban ji wanda ya ce shi an zauna da shi ba akan ana shawarta ko kuma za a yi masa noman rake a gona ni ban ji ba amma kuma a ciki yana cewa bayan tuntubar ku da aka yi amma biya ku diya eto eh in an biya diya ma to su suka san wanda suka ba diya ba mu ba mu dama ba a tuntube mu ba ma bare a ba mu kuɗi mu ko muna gan noman mu shine mafi mu ita ce hanya mafita ba noma rake ba ita diya da suke batun sun ba da diya su suka san wanda suka baiwa diya mu ba mu san wanda suka ba diya ba gonakin mun san da namu ko mu karba ba sauraka su suka fi kowa sanin wanda suka baiwa diya su shi ma wannan bawan Allah daga yankin garki ga abin da ya bayyana mana ni ne Muhammadu Basiru gayawar Kano na ne gayar Kano baba da kilo ka gama ana magana ne akan wannan zance na wato noman rake na mustali ya ku lamarin ya shafe ku mu lamarin ya shafe mu da karfi don gonakanmu ga baki daya na gayawar kano da ma makotanmu irin su mai zaure da wani yanki daga kore wacce ita ce muke karkashin ta ce daga cin akwai mutanen da muke kamar mu a gayawa zuwa mai zaure ko taku ɗaya ba mu da shi gaba ɗaya an ɗauki gonakanmu a cikin aikin misali ina to yanzu ina zancen nan na misali fa shekara da shekaru an ɗauke shi ana yin sa ina zance kwana ne a daidai yanzu yadda nake magana da kai a daidai yanzu zancen mu da misali muna kotu muna shari'a kuma bayan shari'ar da muke ma ko wadda su ma suna shirin su ma za su sake ga kotu dan ba mu san madogaran mu ban karɓi mana wannan gonakai kai da kake wannan garin gayawan kano eh, na yankin karamar hukumar garki an ce ai da ƙauyuka da yawa wannan lamari ya shafa misali kuma wasu ma na cewa ai garuruwa ne na fulani haka nan da can garurukan da suke cikin wannan za a samu gari ashirin da wani abu wannan abin ya shafa kuma akalla za ka samu garurrukan da suke da sama da mutum dubu uku da ɗari biyar ko garin mun haura a dubu uku da ɗari biyar ba mai ko takun kafa daga cikinmu kuma duk daga cikinmu da noma muka dogara ne mun samu matsala ta rashin lafiya shine ne mun zauna lafiya noma ne ba mu da albashi ba mu da mai ɗaukar albashi ko guda ɗaya noman shi muka sani kuma an ce za a kaddamar mana da noman rake wanda har ake kiran cewar an ba da diyar gonakai waɗansu ma daga ciki har ma mafi rinjaye sun karɓi kuɗin su ta mu san wannan zance ba ko da an ba da kuɗi ba masu gona aka baiwa ba amma eh, ai shi lokacin da aka ce an jiyo shi gwamnan jigawa na magana ya ce fa eh, baya ma diyan nan da aka zo an ba ku rabin gonakin ko rabi kuma aka ba shi wancan kamfani da zama cewa ku dinga noman nan shi kamfani yana saya kuma za ku dinga noma akalla sau uku a shekara ba ku ganin wannan ci gaba ne ba maganar ci gaba akan abin da mu san shi ba kuma mu san amfaninsa ba kuma shi mai girma gona ya sani kasar mu ba kasar noman rake ba ce kuma da ake cewa an raba biyu an ba mu musamman can mutum ɗaya wanda aka raba ko da wanda ya karɓi kuɗin ban san guda ɗaya wanda aka raba gonarsa biyu aka ba shi rabi ba ko magana cewa da ake an tanada daji to mu san dajin da yake an tanada ba kuma in an tanada dajin da za a mu kamar hakan da ake faɗa ya ina ga yawo za ka ɗauke ni ka kai ni silatan karkar me zan yi me zan hau in je gurin ina talaka na me zan hau in je gurin in noma in dawo ko kuma an ta tahin da garinmu ne gaba ɗaya. Gurin da nisa ne? Zai kai kilomita kamar akalla in bai yi talatin ba zai ashirin da biyar. to da zan yi ji To masu sauraro abinda lokaci ya bamu damar kawo muka kenan akan wannan batu duk da cewa wannan fili na ci gaba da samun kiraye-kirayen waya daga wasu daga cikin dabban al'ummomin da wannan aiki na mustali ya shafa suna bayyana fargaba kan makomar da rashin gonakin noma zai iya jefa su domin yin noma shine babban abin da suka iya kuma suka gada. Haka zalika da shi ne masu suke gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum. Don haka wannan fili zai sake komawa gefe ya zuba ido har sai mun samu sabbin bayanai mu sake dawowa. Ku kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.